تمام إيه؟ وهنا يتكون مجتمع ما من أكثرية لها من أكثرية لها روابط قائمة على وهدة الدين وأقلية لا دين آه، لا دين بدين لا لا تدين بدين أكثرية فإن الأكثرية ليست مطالبة في منطق المستمعات البشرية كلها بأن تتناول عن مبادئها ومصالحها من أجل الأقلية أتكيتدي هنا يتكون المجتمع لو كتن أكي جنع الأمة أكتاسي مناسو مصارة ونظام تكيوا مجتمع min aksariyati na mafi yawa mafi yawan wurin nan kaza ne rawabita ka'ima ka'idojin da suke tsaye ala wahdati dini yanzu kamar misalin a ce zamantakewa na anguwan nan dole duk abin da za a anguwan na shi na dini tunda yana kiristoci ina masu bautan gumaka to ba a kallon akwai wani ma a na ba za a zauna a gwana a ce za a yi na kasa. ƙasa ta ce kaza na zamu da ƙasa duk abin da za a gudanar a gwana to ya waje ba gudanar da shi daidai tsarin musulunci Ila ya kashi ba za mu kai yanke hannu ba ba za a kai yin haddi ba tun da kaga ana da rikici tsakaninmu da gwamnatin tarayya amma komai duk wanda zai zo anguwan nan dole ya bi tsarin da anguwan nan kake kai don haka nan ba za a duba eh, ra'ayin akalliya ba a asali laha rawabidun qa'imatun ko ala wadati dini wa akalliyatu, karanci ne la tadinu bi dinil akthariyya فإن الأكثرية دومي مفيون ليست مطالبة أن في منطق المجتمعات ليست طالبة سو أكثرية بافد بكاتا منطق المجتمعات مجنى زمن تكيو البشرية نتنق أدنشا الدين سلاة الله كلها بأن تتناول أما بعدئها المجتمعات ومصالحها من أجل الأقلية don wai saboda ‘yan kaɗan ɗinnan. ba ka na ce saboda ƙasar akwai kiristoci dole ne a san demokuraɗiyya in ji waye. Wannan ba da za a duba musulmi suka fi yawa ba da ma samu demokuraɗiyya. Illa cikin musulunci akwai tsari yadda za su zauna da kafirai. Akwai tsari. Suna zama da kafirai. Ba mamaki ma eh, su kafiran su fi musulman jin daɗi. amma ba za a sa a kalli a kalli ya tun da akwai kafirai dole ai kaza tun da akwai kafirai a inugu ai ba sa kalla tun da akwai musulmai dole ai kaza tun da akwai musulmai ba sa kallon wannan hmm? su suka gane ta muskina ni da kai ne ni da kai kuma iyana muke abin nan amma ka je ta gaba ɗaya kasan ba ta ɗauka ma akwai wani musulunci duk abin da suke suna gabatar da shi ne kawai ban sani ba irin ranakunan na hutu ko wannan na hutun bai kaga da kaza sai yau sallah babba yau sallah karama yau menene ko a jikinsu ba san wannan ba juma'a ina ruwansu da ita rana ce ta aiki cikakkiya ya kuma ka kalle mu nan saboda wai akwai kiristoci lahadi to malam bello hmm? ku ne kuka je can kuka zauna nan ko ya kamata ku faɗi wannan maganan ala basira ce mu ɗan zuwanmu da muka yi ba za mu iya waso sai irin koyar da kuka je can ba. Sai yasa ina so wa yaro a ce ko makaranta ka gama kaka yana AC ɗin kanan arewa tafi can kudu kai saboda za ka je ka yi karatu ne. Ka je ka ga duk irin yadda suke gudanarwa ka kalli irin kuma yadda muna muke. Komai nasu kiristanci ne. Zallansa. mu kuwa nan ƙarshen sai a ce in shugaban local government ya cire kuɗi aka yi kaza sai a ce to ina da soci. bai ta wancan ne wanda ya ce ma'adi fi'ili ma'adi ya ce in dai in dai haka ne su cire hannunsa fa gaba da kira duk su cire hannunsa kuma suka cire kuma ya ce eh? ta kaga shi ya dan fara tsanga ya hango abun guru da yana da ilhadin da ke amma ya gano wannan lamarin kwana nawa ne saboda kana da su da babu su duk daya ba wai an na ko me a a duk Ka su suke da hannu su su gani me za su yi masa don da me yana kallon a tafin hannunsa ga lokal gamman kaza ga lokal gamman kaza mu ba ma lokal gamman ai daji ne yanzu ka dubo igabin nan fa har cikin rigasa dubi inda igabin take to na san ko can ma ba a gefe take ba tsakiya take in ka sa kai can in ka sa kai nan in ka sa kai haka in ka gangara kai haka nan da ta zaga ta zaga he da ta sannan ita nemi ta haɗu da kajuru kajuru ba kajuru ne me sunan wannan man uku jama'a kaga ko riga san kaɗai ya ta kai wata local government to amma duk da haka eh, kalla ya karaje sai kai haba haba wa kada tota al aqalliya ana ba wa yan kadan ba'du istina'a istisna'atin wasu nau'in dan cewa, in an je amma doka za a gaba ɗaya haka amma su wa'annan an ba su dama su ma su je su yi kazaɗinsu amma ba a cikin ƙa'ida ba istisna'i ne dukkan ba'addan mara hukunci sannan so a taugace su la ta ta'aradu ma'a ƙawa'idin nizami tare da ba za su yi karo da ƙa'idojin ƙasan ba yankin ba ko angon al'am wala ta ta'aradu ma'a al-masalih kubra lil aksariyati in ba kawai nan ne don za a shari'a musulunci a zafara sai an tambaye kiristoci ina su me yana su a ciki tsirari nawa ne a ciki su kwara nawa ne hmm? to in ma an samu kwarorin aka ɗauka ma akwai maguzawa amma maguzawa guda nawa ne maguzawa tsoron bayyana in banda ba don wannan lalata ba ba maguje yana tsoron shi maka shi ba maguje ne amma yanzu maguza bugakke ke suke mune ma nan muka yi wata wace ta musulunta tana nan darussalam na je muna magana ta gaya min magana ta rawo ita ma za ta kafto sai na ga yan duniya ce muna magana ta faɗa min magana in mata magana na same ta da ke ta da wata hausa sai ta ce kai malam ni fa ba ma guji a ce ni za ka yi wa hausa wallahi malam kaga da ce ni fa a matsayina na ba ma gujiya ni za ka yi wa hausa ni ce sau nawa ba ba don da mu ba hausa na kuma ba ya mutu mu ne kashin bayan hausan A ina? Eh. Sai ya sai babu. To. eh haka yi ba za mu ba da kanan ka a tada mu nan a lokacin nan duk da kuna yara sosun da shekarar ta kusa arba'in haka shi talatin da biyar lokacin da baka nan kudanci na abin da ake daga nan ku har zuwa kashe dole yarinya ta yi aski su giya ne su ina ina dole ne yarinya ta suke kanta kwamitin suka kawo ƙara cewa suka kawo lokacin mana ana maganan shari'a muka karɓi magana muka gaya wa shugaban shugaban gaba da famunan sakatare kaza ka da sauran ce a babu wani abuwa jihar Kaduna ce akwai gashi gashi gashi ciyaman nema izo da ita na wurin malam da muka gaya masa da suka koma suka shiga kasa suka yi menene suka gurza ne ciyaman din yi daga ciyaman din shi ciyaman fita ya je ne shi yi tsanan wallahi cire shi akai akan yaje ya kai yayi musu ƙarya ya ce ana arki ba a arki kuma duk yarinyar da ka sani sai da zo ce zai kawo wanda aka yi wa arki duk wata yarinyar da ke yar na sai eh, in dai budurwa ce ta arki kanta nan nan doka ce kuma su suka burke suka sata Allah da yake yayi wa huna aqulu anan ina cewa hal yujadu fi ayyati dawlatin that me ban da ke kome wa kaje kana bacin ka wa huna aqulu hal yujadu fi ayyati dawlatin ana samun a wata gwamnati za ta aksariya nasarariya wanda yawancinsu shi ne au ko wanda suke suna da ƙabilanci kaza min duwalil alami an zumatin muta'addida bi addil aqalliyati suna da tsari da cewar an ware waɗanda ba su da yawa cikin su tsirarin cikin su an musu tsari babu duk wani wuri da ka yanzu za su dokokin su rufe ido suke su haɗa dole kowa da kowa kawai sai ya yi alƙaliyati diniyati aw alqawliyati fiha dan kaga an can wurin su har kokarin ne ma suke da hana sallah to wanda anan ma nan ma ana hana sallah balle shan nan ma ƴan tsirarin ciki ƴaƴan limamai ƴaƴan wane ne wanda su suke rike da tsari suna jaba za sallah ba kafin mu sallah in ya tashi sai sa lakta sa ƙarfe ɗaya in ka zo ba ce zai ɗauki a tan da sama ta ɗauki ta ɗauki abin nan daga nan kuma a ci maka mutunci ƙarshen ta da gayya za a tara tsora ma ba kare ba? in ya tashi ya kai maganan na sanar ɗin nasu da abin nan gaba ɗaya za su yaron bai da kunya to shi kenan ku kyale shi kai ta maimaita ka rasa dalili duk inda ka gita shi wannan yaro bai da kunya yana ɗaukar shi ne mai addini mu ba mu da addini kuma wanda ya maka haka mu ana za ka in ka a ahlus sunna wani lokaci yan dariƙa ma sun fi sauki wannan ya ji ayi sallah ce to sai ne ba ya ji ayi sallah ba ka yi sallah ko sai yi mana du'a'i ko shi kenan in eh, mai da abun na nan dan dariƙa haka na ya ce maka amma wa'in kan namun nan ma na sai gyaran Allah hmm? ya ce abin nan amma wancan sai ce baka ce a ah, sarkin sallah an yi sallah ko ta ko ka samu addu'ai am tuta ul an zuma ko su kan sa dokokin su amma bi da ragabati wa masalihi al don la'akari da bukatun ainihin kyautatuwa mafi yawa sai mu tashi inna hai mu dai ga mu a duniya mun zo kaman ba mu zo ba